rahotanni da kuma majiyoyin tsaro na fa cewa wasu mahara ne daga jihar filato suka fada al'umman garin damfar da ke karamar hukumar ibi cikin jihar taraba cikin dare wanda kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar ba su tantance adadin waɗanda aka kashe ba wannan ne dai karo na biyu a ƙasa da makonni biyu da ake kai irin wannan hari a yankin lamarin ma da kan jawo asarar rayuka zama sun kone wurin ma ba ya wuce ba na ya faru a ya ba ya wuce abin ba daga na ya faru ko kama wurin. sunana sanusi muhammad sambo leader na legislative council yar gamawa ne kabilun plateau suka zo suka kawo hari kwanaki sun kawo harin yanzu ma suka sake dawowa suka kawo hari da ba zato ba tsammani suka kewaye gari kawai suka kewaye gari eh. yanzu kamar yanzu haka wuta ne na ci da suke mil ashirin ma ana ganin tashin wutan garin gaba ɗaya sun killace garin ne kawai a cikin dare ne suka kawo hari suka kawo harin sun kewaye garin ne sun fito wa garin ta kowane kusurwa kudu da garin kuma daman ruwa ne Benue dan inda mutane ke fita zuwa ke tara ma sun baya ga waɗanda maharan suka kashe nan take hakanan kuma akwai wasu da dama da jirgin ruwa ya nitse da su yayin da suke kokarin gujewa harin da aka kai a garin na Damfar dan inda mutane ke fita zuwa ke tara ma sun tare wanda suka samu sun tsallaka sun shiga jirgi kuma sun fi karfin jirgin mata nitse mata da yara ba iyaka cikin gari yanzu sai abin da Allah ya yi wuta ne na shi kawai wasu ma sun faffaɗa a ne ba yi sa tantance yanzu ba da yake tabbatar da harin da aka yi cikin daren shugaban karamar hukumar ibi honorable isiaka adamu ya ce fa sun sha sanar da gwamnatin jihar game da hare-haren da mahara ke kaiwa a don haka ne ma ya buƙaci al'umman yankin da tsaya da yin addu'o'i eh tuni tuni mun yi magana da shi mai girma aktin gwamna mun sanar da shi ga halin da ake ciki kuma ya yi mana alkawari gaggawa Allah yadda za a samar da jami'an tsaro saboda haka sai dai mu yi tayin hakuri da nufin ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wani al'amari. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta fito da jami'anta zuwa garin ASP Joseph Kwaji shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar. Akwai wa'anda suka shigo ne daga plateau wa'anda ba su yan bindiga ta ɗi ba sun ko suwa ba da suka shigo garin tamfar eh. suka zo suka buɗa musu wuta suka koko na da kuma suka koma kuma ba musan me suke nema ba yana da kyau kuma har yanzu muna kira gare su in sun ga wanda ba su taba ganin fuskan shi ba ko kuma ba ko a cikin gari wanda ba su tabbatar da kowa ba ne yana da kyau su kai hukuma mafi kusa. kawai yanzu dai ba san halin da waɗanda suka nitse a ruwa ke ciki ba musamman mata da ƙananan yara da lamarin ya rutsa da su. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.